يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة رمضان هجر منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات mukramun Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bayyana mana siffofi da ɗabi'o'i da halaye na nagartattun mutane tun daga inda yake cewa illal musallin sai dai masu yin sallah su sukan zama masu kyawun hali da masu kyawun aƙida masu kyawun ibada masu kyawun manufa to da Allah ta'ala ya ware masu sallah da yabo ya keɓance su da yabo sai ya ci gaba da faɗar halaye irin na masu sallah ɗin ita allazina hum ala salatihim da'imun su waɗanda titir a cikin sallah suke ma'ana da sun gama sallah suna jiran lokacin wata sallah yayi su ɗora su ci gaba da sallah ko suna nafila ko suna farilla ko suna zikirin Allah ko suna jiran lokaci wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum Allah ya ce su ne waɗanda a cikin dukiyarsu akwai sanannen haƙƙi na wajibi da kuma na kyautatawa da na taɗawu'i lissa'il ga wanda ya kasa haƙuri sai da ya zo ya roƙa wal mahrum da kuma wanda ya daure shi bai yi roƙo ba sai dai a ɗauka a bashi don ganin alamar shi ma mai buƙata ne wallazina yusaddiquna biyawmiddin wanda suka yadda suka gasgata suka gamsu akwai ranar sakamako da za ta zo ita ce ranar alkiyama wa ma adaraka ma yawmuddin sun ma adaraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shai'a wal amru yauma idhin lillah wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun ne waɗanda suke da tsoro game da azabar Allah mahalicci suna nuna tsoronsu ga azabar Allah ta hanyoyi guda uku na farko sun kudire a kansu a ransu a ƙidarsu cewa akwai wuta fa na naran talabba Allah ya ce ina jan kunnanku game da wata wuta da take zaɓaɓɓaka. to sun yadda akwai wutar sannan kuma suna roƙon Allah ya tsare su daga wannan wutar sannan na uku suna yin aiki da ba za su faɗa cikin wannan wutar ba ko ba za su shiga cikin wannan wutar ba da ta waɗannan ɓangarorin guda uku sun kasance suna neman tsari daga azabar Allah suna cewa waƙina azabar nar Allah muna roƙonka muna kamun ƙafa muna tawassali ka tsare mu daga azabar wuta suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama Allah ka tsare mu daga azabar jahannama ita azabar ta mai tsananin naci ce wajen cin mutum da kuma babbaka shi to Allah ta'ala ce inna azaba rabbihim ghairu ma'amun. lalle azabar Allah mahaliccinsu ba a bar amincewa ba ce cewa ko a nan duniya ko a lahira ko a duka biyun tana iya zo wa mutum a kowane lokaci wallazina hum li furujihim hafizun Allah ya ce su ne masu kiyaye farjinsu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗugo ba sa aikata duk wani sabo na jara'imul jinsiya ba sa bin dabbobi ba sa amfani da wani shashin jikinsu domin biyan bukata ta wato wannan hanyar illa ala azwajihim sai dai a bisa matekunsu na aure wannan buɗe ƙofa Allah ya yi maza maza a je a yi aure maza maza a aurar da mutane kada a bar gwauraye kada a bar samari kada a bar tuzuraye a cikin shago da zaure wato barinsu a cikin al'umma hatsari ne kada a bar 'yan mata suna yawo a gari haka ai maza maza a aurar da su Allah ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da al'ayama waɗanda ba su da aure na samari da 'yan mata da zawarawa da makamantansu Allah ce duk a sa a lalle a aurar da su da gaggawa sannan Allah ya ce fankihu ma taba minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu Allah ya ce ku auri abin da ya daɗaɗa muku rai na daga mata kowa ya ƙoƙari yayi bibiyu ko ai uku uku ko hudu hudu wanda ya san ba zai iya adalci ba in ya auri mace biyu ko uku ko hudu to fawahidatan Allah ya ce ya tsaya a ƙwaya ɗaya kada ya kuskura ya ƙara aure matuƙar bai gamsu cewa zai iya kwatanta adalci ba au ma malakat aimanukum ko ma inda ku yangi da bayi da sadaka ya wadatu da su kawai zalika adna wannan shi ya fi kusa Allah ta'ulu ba za ku yi zalunci ba ko Allah ta'ulu ba za ku tara iyalin da ba za ku iya kula da tarbiyyarsu da ɗaukar nauyinsu ba to Allah ta'ala ya buɗe wannan ƙofa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku dandazo ya ku taro na matasa wanda ya samu dama ya samu iko daga cikin ku to ya aure fa innahu aghaddu lilbas wa ahsanu lilfarj domin auren nan shine zai taimaka wajen samun rintsa ido da kuma kiyaye farji ba za a dinga samun zinace-zinace su yawa ba 'ya'yan shegu su yawa a cikin al'umma barna da rashin ruwa da masifu da tashin hankali idan zina ta barke a cikin al'umma luwaɗi ya ɓarke maɗigo ya barke laifuffuka suka barke to waɗannan laifuffukan sukan haifar da matsaloli a cikin al'umma kun san hamsin bi hamsin daga ciki akwai idan alfasha ta yaɗu a cikin jama'a to Allah zai ɗauke musu ruwan sama don haka kenan wannan aya Allah yana jan hankalinmu da lalle a buɗe ƙofa aure fa hum ghairu malumin su a game da iyalansu wanda ya je ya zauna da matarsa ko ya aure Allah ya ce shi ba abin zargi ba ne lokacin da mutum ya aure to ba a zarginsa famanibtaga wanda ya nemi wara a zalika ma bayan haka wato ya nemi wata hanya ba wannan da Allah ya amince ta aure ba fa'ula'ika humul aduna waɗannan su ne masu ƙetare iyaka su ne masu ta'addanci su ne masu saɓan Allah wallazina hum da kuma su ne waɗanda li'amanatihim ra'una wa ahadihim ra'una waɗanda suke kiyaye amanonin da Allah ya ɗora musu akwai amanoni iri-iri akan mutum akwai amana tsakaninka da Allah inna aradunal amanata ala samawati wal ardu wal jibal fa abaina an naha. wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insanu huka na, zaluman jahula Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka ji tsoron ba za su ɗauka ba suka ji tsoron ɗauka sai ɗan adam shi ya ɗauka Allah ya ce lalle ya tabbata zaluman ne jahula mai yawan zalunci ne mai kuma yawan jahilci ne kenan abin da zai kore masa waɗannan abubuwan guda biyu shine al'ilmu wala adalu in ga duniya ta zauna lafiya to an samu ilimi kuma an samu adalci in ka ga duniya ta ruɗe to abin da ke ruɗa ta aljahalu wa zulmu a ce jahilci ya mamaye ko'ina sannan kuma ga zalunci ya mamaye ko'ina to saboda haka suna kiyaye amanar da ke tsakaninsu da Allah sannan duk wanda ya ba su amana za su kiyaye wannan amanar shin amanan nan ɗaukan ka aka yi aiki za ka je aiki da wuri kuma za ka yi aiki yadda ya kamata sannan amanar kuɗi aka baka ko amanar magana ko amanar talakawa ko amanar shugabanci ko amanar ilimi ko amana aka baka a wani ofis ko na wani kaki ko na wani matsayi ko na wani mukami duk abin da aka danka maka amana ne kuma za a tambaye ka game da wannan amana inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila Ahaliha. wa hakamtun hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idhukum bi inna allaha kana sami'an basira Allah yana umarta ku kuma yadda amanoni ga waɗanda suka amince muku suka ba ku amana ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ce ya ku masu imani kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku kuma ha'inci amanoni da aka danƙa muku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salasun man kunna fihi wa huwa munafiq wa in salla wa sama wa hajja wa atamar wa za'ama annahu muslim iza haddasa kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina, khana abu uku wanda duk yake aikata su ko da yayi sallah yayi haji yayi umara kuma ya ce shi musulmi ne to lalle bai fidda kansa daga cikin munafukai ba annifaqul amali me wannan iza haddasa kadhaba mutumin da maganganunsa ƙarya yake sharawa mafi yawa wa iza wa'ada akhlafa in ya dau alƙawari sai ya saba wa iza atumina khana in an amince masa sai ya ci amana kowa ya duba ya ga a cikin halayensa akwai irin waɗannan halayen guda uku cin amana saba alƙawari ƙarya arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza haddasa kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza khasama fajara wa fi riwayatin wa iza ahada ghadara waɗannan halaye idan mutum yana siffatuwa da su to kaso ɗari bisa ɗari ɗinsa ta ɓangaren aiki ya zama munafiki mutumin da maganganunsa ƙarya ya fi rinjaye sannan saba alkawari ya zama ɗabi'a da halinsa har ma ana cewa african time wato shi ba zai alkawari ya ce ma goma izo goma ko takwa izo takwa ko tara izo tara ba dole sai ya saba ya zama masa jiki saba alkawari kuma an amince masa aka ba shi dukiyar wani ko ta marayu ko ta ajiya ko ta aiki ko ta gwamnati ko ta ofis sai ya taɓa tukunna ya kwashi wani abu ya zira a jihunsa cin amana ya zame ɗabi'a ya zame masa jiki haka nan kuma idan ya yi alkawari ko ya yi yarjejeniya sai ya yi yaudara mayaudari ne shi ta ɓangaren yarjejeniya da mu'amalarsa da jama'a sannan ta wajen yawan rigima wa'iza iza khasama fajara nan ma wato ɗabi'a ce mummuna shi yasa hadisi ya zo la imana liman la amanata lahu la imana liman la ahada lahu ma'ana wanda ba shi a cika alkawari wanda baya rike amana to ya tabbatar cewa babu cikakken imani tare da shi don haka kenan sai mu kokari mu kiyaye waɗannan ɗabi'o'i guda biyu Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune waɗanda suke kiyaye amanoni kuma suke kiyaye alƙawuransu tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da mutane da tsakaninsu da kawunansu wa aufu bil ahad inna ahadan innal ahada kana mas'ula wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah in kun dauka wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alƙawari za a tambaye ku game da alƙawari na tsakaninku da Allah za ku kadaita shi da bauta na tsakaninku da annabi za ku kaɗaita shi da biyayya in ya ce a yi za ku yi in ya ce a bari za ku bari na tsakaninku da kanku kun ɗauki alƙawura za ku bauta Allah shi kaɗai na tsakaninku da bayan Allah da kuke alƙawura na mu'amala na zamantakewa to duk a cika waɗannan alƙawura ɗin wallazina hum bi shahadatihim qa'imun Allah ya ce da kuma sune waɗanda masu tsayawa tsayin daka a kan shaidodinsu idan sun ba da shaida to ba shaidar zurba ce idan sun ba da shaida ba shaidar karya ba ce su ta gaskiya ce kuma yanzu wannan yana daga cikin babban abubuwan da muka shiga mutane suna ba da shaida akan abin da ba su gani ba ko kuma su ba da akasin shaidar abin da suka gani har akwai waɗanda wato ɗabi'arsu ko sana'arsu shine shaidar zur a nan ne lauyoyi da yawa za su shiga wuta lauya da yawa za su shiga wuta saboda sukan yi amfani da iliminsu na lauya wajen kare karya da taimakawa azzalumai macuta a kwace ma gona ko a kwace ma gida ko a cuce ka wanda ya cuce kan ya san ba shi da gaskiya lauyan da ya ɗauko ma ya san ba shi da gaskiya maimakon lauyan ya gaya maka gaskiya cewa ni fa da ka ɗauko ni wannan bayanin da ka yi min ya nuna kai ne ba ka da gaskiya saboda haka abin da zan ce maka ka kiyayi ga gamuwarka da Allah ka je ka ba mutane haƙƙinsu amma sai ce zan ya ƙoƙari na in ga yadda zan fidda kai to kaga lauyan da ya wannan kaga ya zama lankwasa ni cikin wuta lauya ni cikin wuta amma lauyan da ya amfani da iliminsa na lo ya kare mai gaskiya ya taimaki wanda aka zalunta ya taimaki raunana waɗanda masu ƙarfi ko masu mulki ko masu kuɗi ko masu muƙami suka yi ƙoƙarin danne musu haƙoƙinsu ya yi amfani da wannan dama ya ɗan samu abin da zai samu ya je ya taimaka masa ya fito da haƙƙinsa ko ba shi da baki ko bai iya magana ba ko bai san kan shari'a ba ko bai waye ba ya amfani da damarsa ya shige gaba ya fito da haƙƙinsa ko ya kare ma haƙƙinsa ko ya rage masa wahala to wannan shi ne lauyan da ya abin da ya dace da haka kenan masu karatun lo a ku yi ƙoƙari ku tabbatar cewa Abin da kuke karantawa din nan kun yi amfani da shi wajen taimakon gaskiya dama aikin lauya an samo shi daga faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama unsur akaka zaliman aw mazluman manzo Allah ya ce ka taimaki dan uwanka in shi yayi zalunci ko shi aka zalunta kun ga inda aikin lauya ya fito a musulunci ka taimaki dan uwanka ya kai lauya idan yayi zalunci shi azzalumin ka taimake shi shi ma wanda aka cuta din ka taimake shi to sai sahabbai suka ce ya rasulallah mun san yadda ake taimakon wanda aka zalinta amma shi azzalimi ya ake taimakonsa sai manzo Allah ce tahjuzuhu an zulmi ka hana shi yin zalunci kai masa bayani cewa kakkai zalunci ko ka kwato haƙƙin wani ko ka kare shi ga barin yin zaluncin ko kuma ya karɓe ma wani haƙƙi ka je kai kokawa ƙungiyar kwato 'yancin ɗan adam ƙungiyar kwato damar ɗan adam ka je kai amfani da wannan dama ka kwato ma haƙƙinsa to a nan ne kai aikin lada kuma ka samu kuɗi albashinka watakila ma wanda kai masa ɗin ya ɗan kawo wani abu ya baka sai dai ba yawa e ka san kana taimakon gaskiya mafi yawa masu gaskiyar su ne kuma ba su da kuɗi sosai su ko wanda zai yi cuta dama ya kwace gonar wani gonar za ta miliyan hamsin sai ya baka miliyan goma ce kare ni kawai ka ce tawa ce ka ce ta kakan kakana ce ko a je a yi takardu a soke waɗancan ko a je a yi sharri ma wancan ko a yi masa kaza duk dabaru suna nan iri-iri a cikin harkar lauya wanda za a yi maka dabara ko a ja abin ya tsawo hakka ga jika haƙura ko kuma a je a shigar da wasu takaddu a rikita abin su kansilan ɗin a rikita su su rasa takaddun wanne ne original wanne ne photocopy wacce ce signature ya asali wacce ce ba asali ba wanne ne sunan na gaskiya wanne ne na ƙarya to kaga a nan lauya ya faɗa cikin wuta kenan ya zama faɗa wuta can kuma lauya ya yi abin kirki ya tafi aljanna don haka kenan niyan mutum da aikinsa shi zai kubutar da shi ko kuma wallazina hun bi shahadatihim ka'imun fassara ta biyu su ne waɗanda suka tsaya akan ashhadu ashadu Allah, ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sun tsaya akan wannan kalma guda biyu tauhidul matbu da tauhidul ma'bud sun tsaya tsayin daka akan ta Allah da bauta sun tsaya tsayin daka akan ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya babu abun bauta da gaskiya sai Allah babu abun bauta da cancanta sai Allah kuma za a bauta wa Allah da shari'a da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sun tsaya akan haka al-ma'bud huwa Allah abun bauta a gurinsu shine Allah al-matbu rasulullah wanda suke bi kuma shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tauhidin guda biyu tauhidin abun bauta da tauhidin abun biyayya to wanda ya tsaya akan abu biyun nan baya bauta wa kowa sai Allah sannan baya bautar sai da saƙon da Allah ya aiko annabi da shi to wannan shi ne wanda ya tsaya akan shahadarsa ma'ana ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma ya tsaya akan haka Shi ne ma'anan bi shahadatihim idan baka sa shahadatihim babu alif din nan in ka ce bi shahadatihim bi shahadati shahadati Allah ilaha illallah ko bi shahadatihim da ba da shaida su sukan ba da shaida ta gaskiya ba sa shaida zur ba sa shaida ƙarya ba sa sharri ba sa ƙage waqimu shahadata lillah wallazina hum ala salatihim yuhafizuna Allah ce kuma da su ne waɗanda suna kiyaye sallolinsu kiyaye sallah ya haɗa abubuwa da dama na farko ka yadda da wajabcinta a ka. cewa Allah ya wajabta maka sallah sannan ka yi ƙoƙari ka nemi ilimin ita kanta sallah ɗin yaya ilimin sallah yake tun daga tsarki da ruwa mai tsarki da najasa babukan tsarkin nan guda goma duka yi kokari ka san su babu ruwa mai tsarki babu najasa babu kama ruwa babu haila babu nifasi babu abin nan shiga ban daki babu sunan fitariya duk waɗannan abuwab din da malamai suka kawo a kitabu tsahara ka san su tukunna sannan ka shigo babun alwala ka san alwala ciki da waje farillanta wajibinta mustahabanta abin da ke warware ta sannan ka faɗo babun sallah babun sujada kabali da ba'adi babun abin da yake bata sallah da kuma kashe-kashen nau'ikan sallah ɗin sallar farilla sallar nafila sallolin da suke tasowa a wasu lokuta ko a wasu guri kamar sallar roƙon ruwa sallar istisqa'i sallar abin kisfewar wata sallar kisfewar rana da salloli da ake a lokuta daban-daban duka yi ƙoƙari ka san hukuncinsu a musulunci wannan shine kiyaye sallah sannan ka san lokutan sallah kuma duk abin da kake yi idan an kira sallah ka bari ka je kai sallah domin ita sallah ba ta daga cikin abin da ake wa mutum sassauci ko sauƙi matuƙar yana cikin hayyacinsa yana cikin hankalinsa wajibi ne ya yi sallah shi yasa kaga akwai sallar zaman gida akwai sallar matafiyi wato kana zaman gida ba kyale ka ba sai ka yi sallah kana halin tafiya ma ba kyale ka ba sai ka yi sallah akwai sallar mai lafiya akwai sallar mara lafiya da lafiyar ka ma sai ka yi sallah ba ka da lafiya ma sai ka yi sallah sannan akwai sallar tsoro akwai sallar yaƙi ita sallar tsoro ba a riga an shiga yaƙin ba amma ana jin yaƙin yana iya zuwa ana cikin sallah to ita wannan sallar akwai yadda ake yin ta sannan akwai sallar yaƙi ana tsakar gwabzawa ɗin kuma lokacin sallah ya yi kasancewan ana yaƙi ba zai sa a tsallake sallah ba haka za a yi wa inna ma huwa takabiru wal isharatu bir ra'si ana kabbara ana nuni da kai haka za a yi sallar shi yasa aka ce salli qa'iman fa in lam tastadi fa qa'idan fa in lam fa aumi ima'an malam mai lahallari yace ana bada da sallah a hali bakwai ka yi ta a tsaye ba tare da ka dogara da komai ba idan ba za ka iya ba to ka tsaya ka jingina ko ka dogara da kwagiri ko da garu ko da wani kai sallah idan ba za ka iya ba to ka zauna ana yin sallah a zaune idan ba za ka iya ba to ka zauna ka jingina idan ba za ka iya ba to ka yi ta a kwance a kan kafaɗarka ta dama ko kan kafaɗarka ta hagu ko kai rigingine ko kai rubda ciki duk yadda ka samu kanka ko abin da za ka iya har sai ta kai ana yin sallah a cikin zuciya ana yin sallah da ido kawai idon ka shi zai nuna kayi ruku'u kayi sujada, ka ɗago ka zauna kayi tahiya kayi sallama shikenan ka gama sallah in ba ruwa ai taimama in ba taimama ai sallar haka ba alwalar ba taimamar duk malamai sun faɗi yadda za a yi a kowane hali lokaci zai fita wajibi ne a yi sallah babu tsarki ma a yi sallar ba da najasa ba tufafi ma a yi sallar shi sa sallah ana yin ta a kowane hali in ka ga an ɗauke maka sallah to ka fita hayyacinka ka haukace ko ka suma ko ka shiga kwama ko wani abu da ba a ce kana cikin hankali ko hayyaci ba kun ga ashe kenan sallah wajibi ne mu santa mu kiyaye ta kuma ita ce farkon abin da za a fara yi wa mutum hisabi a gaban Allah ranar alkiyama daga cin ayyukansa shine mai shine sallah idan an samu sallah ta cika sai a karɓe ta da ragowan ayyukansa idan aka samu sallah ta cika ba sai a dawo da komai da ragowan ayyukansa wannan yasa ake so mutum ya yawaita nafulfili saboda nafulfili suna taimakawa farilla idan an zo rana alkiyama an ɗauko farillarka an ɗora a kan sikeli sai ya zama farin farillar ta isa ba ko aka same ta tauyayya to sai a ce a duba nafulfuli sai a cikewa mutum da na kun ga ashe nafula tana da amfani hakanan shi ma haji idan an zo hajinka an ga bai cika ba sai a ce to a duba hajin da ya na kun ga haji ɗaya aka wajabta mana amma kana da iko duk shekara je ka kai haji akwai sahabin da aka ce ya yi haji talatin akwai wani tabi'i da aka ce shekara arba'in a jere bai taɓa fashin haji ba saboda haka in kana da hali duk shekara ka je ka yi haji a matsayin nafila saboda na farkon shine na farilla idan bai cika ba to da waɗannan za a har haɗa ka wuce sannan azumi shi ma akwai na nafila akwai na farilla shi na farillan shine wanda muke a watan ramadana ragowan kuma su suke taimakawa a cike gurbin inda aka samu 'yan tawaya a wanda muka yi ɗin na farilla haka nan ka ɗauki duk arkanul islam ɗin nan guda biyar suna da farilla suna da nafila kalmar shahada wacce ka shigo musulunci ka ƙudire ita ce farilla faɗar kalmar shahada da kake ta yi la ilaha illallah a fadalu zikiri kana jaddada imaninka ne in kana sallar nafulfili kana ƙara wa farilla ka ƙarfi ne in kana azumin nafulfili kana ƙara wa azuminka na farilla ƙarfi ne in kana zakkan nafulfili kana ƙara wa zakkanka ta farilla ƙarfi ne in kana hajjin nafulfili kana ƙara wa hajjinka ta farilla ƙarfi ne in kana yin wato a azumin nafulfili ma kana ƙara na farilla ne kun ga ashe duk biyar ɗin nan da shaida da da da sallah da zakka da haji da kuma azumi duka kowanne yana da nafila yana da farilla to wasu malamai kamar yadda muka yi bayani jiya ibnul qayyim yana ga ka rike abu arba'in ka dinga yin farilla raka'a sha bakwai a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu ka kaga raka'a goma sha bakwai to sai ka dinga nafilfili guda goma raka'a biyu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu bayan asuba to da ka kayi raka'a ko kuma bi bayan juma'a bi bayan asuba kaga kayi raka'a goma kenan in ka hada zama ashirin da bakwai, sai kuma kai sha uku da daddare ya zama arba'in. wasu malaman kuma suka ce in ka samu dama domin ita sallah din wata ran zaka ji zuciyarka tana son kai sallah da yawa kamar yadda malam ibnu qayyim ya ka a cikin littafinsa ta'azimu sala girmama sallah yace babu wata ibada da ta hada komai da komai irin sallah a cikin sallah akwai tauhidi a cikin sallah akwai azumi a cikin sallah akwai haji a cikin sallah akwai azumi akwai zakka komai yana cikin sallah akwai zikiri akwai karatun qur'ani akwai tasbihi akwai salatin annabi akwai istighfari akwai addu'a duk a cikin sallah akwai waɗannan abubuwan shi yasa in kana sallah ka haɗa komai da komai fa inni ala nafsika bi kasratu sujud ko tudul qiyam ko kasratu sujud to wasu malaman suka ce da ka da an kira asuba as-salatu al-fajr ya keto to sai ka yi raka'atul fajr al-fajr khairun ad dunya wa ma fiha ita kanta raka'a biyun nan tafi duniya tafi abin da ke cikin duniya shi yasa malamai suka ce tana da matsala guda bakwai matsala ta farko shine hukuncinta farilla ce ko mustahabbi ce hukuncinta mustahabbi ne na biyu raka'a nawa ake yi raka'a biyu karatunta a fili ake ko a ɓoye ana yi a fili ana yi a boye me falalarta khairun ad duniya wa ma fiha ana iya yin ta a gida ko a masallaci an yi a gida an yi a masallaci duka an rawaito ko ba haka ba saboda haka ana ramata ko ba a ramata, e, eh, ana ramata. a wani lokaci ana iya ramata bayan asuba ko bayan rana ta fito hadisi ya zo wani ya ramata bayan asuba wani kuma ya ramata bayan rana ta fito duk wanda aka ɗauka a ciki aka yi babu matsala to daga nan sai asuba daga asuba ba wasu nafulfuli kuma sai zikiri sai salatin annabi sai istighfari sai hailala sai karatun qur'ani an ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama idan yayi asuba ya zauna a gurin baya tashi sai rana ta fito wannan kuma lokacin zikiri ne an ce haka shekul islam yake yi in yayi asuba baya tashi daga gurin sai rana ta fito yana ta zikiri yace wannan shine abinci na in ba shi sai a karya ni in ba zikiri ba salatin ana ba istighfari ba hailala ba kusanci ga Allah ai sai a karya ka nan da nan da wannan za ka yi ƙarfi imanin ka ya ƙara ƙarfi ka samu wato tabbatuwa sannan in rana ta fito akwai salatul ishraq dab da fitowar rana ba rana ta fito da 'yan mintuna kaɗan ake yin salatul ishraq in kuma ta ɗan ɗaga ake salatul duha in ta fara ɗan zafi-zafi lokacin da 'ya'yan raƙuma suke jin ɗumi a jikinsu daga nan ake sallar duha sallar duha an rawaito raka'a biyu an rawaito ai raka'a hudu an rawaito ai raka'a shida an rawaito ai raka'a takwas an rawaito ma da raka'a goma sha biyu yana na a cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sannan daga nan sai wato nafulfulin da ake yi kafin azahar da bayan azahar shi ma al-Imam an a cikin Riyadus Salihina yace waɗannan nafulfuli suna da matakai guda uku akwai raka'a hudu kafin azahar raka'a hudu bayan azahar in an hada da azahar ya zama nawa raka'a goma sha biyu akwai hudu kafin azahar hudu azahar bi bayan azahar in an hada ya zama nawa ya zama raka'a goma akwai bi kafin azahar bi bayan azahar ga azahar hudu in an hada me ya zama takwas to kana iya zaba ko kai sha biyu da azahar da nafulfulinta sun zama raka'a goma sha biyu ko kai goma da azahar da nafulfulinta sun zama raka'a goma ko kai takwas da azahar da nafilarta ta gaba da ta baya ya zama raka'a takwas azahar hudu hudu kafinta hudu bayanta ya zama sha biyu azahar hudu biyu kafinta biyu bayanta ya zama takwas azahar hudu hudu kafinta biyu bayanta ya zama goma to sannan akwai hadisin da ya zo rahimallahu man salla arba'an qabla al-asri Allah ya ji kan wanda ya raka'a hudu kafin la'asar wannan hadisin Sheikh Albani ya inganta shi don haka kenan kana iya wannan raka'a hudun wasu kuma suna ga a'a hudun nan ce dai ta bayan wato azahar da ake yi so daga nan kuma kana iya yin nafila an rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila bayan la'asar amma kafin rana ta fara ja ta ɗauko faduwa domin daidai bayan la'asar da daidai faduwar rana babu nafila a lokacin yana cikin gurare guda biyar ko shida da aka hana mutum yayi nafila na farko bayan la'asar na biyu daidai faduwar rana na uku bayan asuba na hudu daidai fitowar rana na biyar idan rana ta zo tsakiya daidai sannan na shida sheik albani yana ƙara na shida shine idan ka yi sallar raka'atul fajari tsakaninta da asuba ba za ka tashi kai ta nafulfuli ba kamar ka je masallaci ka yi tahiyatul masjid ka zauna sai ka ga liman bai iso ba to ba a baka dama ka tashi kai ta nafulfuli ba ba a yi a lokacin sai dai kai ta zikiri ko kai ta karatun ƙur'ani har liman ya fito zuwa sallar asuba to sannan kuma bayan magariba sallu qablal magaribi sallu qablal magaribi sallu qablal magaribi liman sha'a wanda ya ga dama yana iya raka'a biyu kafin magariba ita ba wajibi bace ba dole bace ganin dama ce da neman lada bayan magariba ana raka'a biyu raka'a farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu don annabi sallallahu alaihi ya ga wani sahabi yayi wannan sallar kamar yadda a cikin sifatu salatin nabi manzo Allah ya ce ka san Allah kuma ka yi imani da shi sannan daga nan sai bayan isha sai kuma qiyamul laili ko tahajjudi ko a sauran sallar da ake da daddare wanda zaka iya sha ɗaya ko sha uku in ma kana da dama da za ka yi fiye da haka ba wanda ya hana ka wannan shine wallazina hum ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye sallolinsu fula da farilla da kuma abin da zai bata sallar da kula da lokaci ula'ika waɗanda suka haɗa waɗannan siffofi fi jannatin suna cikin aljanna mukuramuna kuma an karrama su mukuramuna suna aljanna kuma an karrama su shi kansa shiga aljanna ai karramawa ce to kuma sai a ƙara karrama su a cikin aljanna ɗin na'am famali lalazi na kafa ruƙi balaka muhdi'in anil yamini wa anishimali izin a ya kuma kullum ri'in minhum an yi yi da na'im كلا إنا خلقناهم مما يعلمون الله سبحانه وتعالى ce famalin lazina kafaru me yake damun kafirai me ya damu kafirai ƙibalaka muhuɗi'ina suke ɗaga kai suna tsira maka ido asalin muhuɗi'ina mutum ya haka da kansa ha a yana nufin wato mutum ya sawwaba kansa ma'ana ya kafe kansa yana kallon abu yasa Allah ce muhtiina muquni ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wani guri kice muhtiina ila da yaqulu al-kafiruna haza yawmun asir wato suna mai daga kansu suna gaggawa zuwa ga mai kiran nan kafirai suna cewa yau rana ce mai tsanani to Allah ta'ala ce wa malil lazina kafaru qibalaka muhti'in me yasa kafurai suka zazzare ido sun kewaye ka sun yi maka halka wato sun zo sun kewaye ka anil yamini wasu suna damanka wa anil shimali wasu suna hagunka izin jama'a jama'a sun zo sun sa annaba a tsakiya suna kallonsa suna mamaki wa yanzu wannan da mutanensa su za su shiga aljanna mu ba za mu shiga ba alhalin in kuɗi ne mun fi su in yawa ne mun fi su in kyau ne mun fi su kawai shi kenan su shiga aljanna su ban mu fa malil ladzina kafaru qibalaka muhtiin anil yamin wa anil shimal izin kalman izin yana nufin alhilak su zo zai da'ira da'ira su kewaye ka ko alkhalqu aljama'at jama'a da yawa jama'a jama'a daban-daban wahidu ana kiransa izatun kwaya ɗaya kenan izin kuma shine jam'insa me yasa suka zo suka kewaye ka ayatu ma'u kullu mur'in minhum Allah ya ce yanzu kowane ɗaya daga cikinsu yana tsammani yana sa rai yana kwaɗayi yana marmarin an yu da khala a shigar da shi jannata na'im aljannan ni'ima kalla sam ba haka ba ne ba yadda za a yi kana kafirinka kana arnanka kana mushrikinka kawai a ce ka zo ka wuce aljanna aljanna an gaya maka a wasa ce eh, inna sil'atan lahi ghaliya man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atan lahi ghaliya ala inna sil'atan lahi janna wanda ya ji tsoro to ya buga sammako wanda ya buga sammako zai kai muradi da wuri kusan kadarar Allah tana da tsada kadarar Allah ita ce aljanna faman zuhuziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur kalla Allah ya ce sam ba haka ne ba za su shiga aljanna ba sai sun yi imani da Allah sai sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna khalaqnahum Allah ya ce tabbas mun halicce su mimma ya'lamuna daga abin da suka sani cewa an halicce ka da abin da ka sani kaga wannan ya nuna kenan mutum ba shi da wata daraja saboda namansa ko tsokarsa ko kyansa ko muninsa ko tsawonsa ko gajarcarsa ko farinsa ko baƙinsa ko muninsa ko kyansa duk wannan ba shi ne ma'auni ba inna akramakum inda Allah a tikaku menene ma ya alamu? Allah ya ce qutilal insanu ma akfarahu an tsine wa mutum mamakin kafircinsa min ayi shay'in khalaqa daga me aka yi shi ne min nutfatin khalaqahu fa qaddara in baka san asalinka ba je ka duba iziya za a ce asalin ka mani ne mani nan ya warinsa yake in ya bushe ya warinsa yake kafin ya bushe za ka ga cewa ga warin ka can kafin ka bushe da ko bayan ka bushe ashe kai ba komai bane shi sa wani ya fito yana takama yana fankama yana nuna isa shikenan kowa ya faɗi ya gaishe shi shi wani malami ya tsaya kerere za ka ce kai mai isa ba ya ce ai na san asalinka ya ce me asali ne shine karanta masa wannan aya hmm. ya ce insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassarahu ice kai ne wanda ka fito ta mafi tsara guda biyu ta mafi tsara guda biyu ka fito Mafi mafitsarar babanka da mafi mafitsarar babanka to ta nan ka fito tare da fitsari kuka fito sai me kuma kuma asalinka ƙasa ne kuma daga mani aka yi ka kuma ƙasa za ka koma in baka ba Allah ba kuma a wuta da kai shikenan kai ne wannan min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idza sha'a ansharahu kalla lamma yaqdi ma amara ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta yakhruju min bayni as-sulbi والترائب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون duk an gama komai sai a faɗi a mutu malami ya mutu mai mulki ya mutu talaka ya mutu mace ta mutu namiji ya mutu mai kuɗi ya mutu kowa ma zai mutu kullu shay'in halikun kullu man alaiha fan kowa karewa zai kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة da aka mutum ba komai bane sai ya ba Allah darajarka ka ba Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah man akramun nas qala atqahum an tambaya annabi wa fi daraja yace mafi tsoron Allah da haka mu ji tsoron Allah shi ne daraja kawai Allah yace inna khalaqnahum mimma ya'lamun sun na halicce su tabbas daga abin da su ma sun sani in an tambayi mutum ya san shi waye daga ina ya fito kuma ina za shi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra na'am فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله سبحانه وتعالى فلا أقسم من يبيان لا إنن دا مذهب بكوي أكانتا سكانوا ما سيتوا لا تنا نفهم بايا أسيا أنن أتي أقسم cewa ما سيتوا لا ce سلا للتوكيد masu cewa سيتوا لا wato واتو نافيا ba kuma taukidi kadai take ba tana yin nafayu ne ala babiha ma'ana Allah ya ce ba sai ya rantse ba ko kuma yana nufin ya rantse din uqsimu bi rabbil masharik Allah ya ce ina yin rantsuwa da Allah mahalicin almasharik dukkan kowace rana ranar da rana ta fito duk kowace rana ai rana tana fitowa shi yasa aka yi masa jam'i za ku ga Allah wani guri ya ce rabbul mashariqi wal magharibi wani guri ya ce rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini kuma rabbul mashariqi wal magharib kaga an ce gabas ɗaya gabas ɗaya yamma ɗaya gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa to sai malamai suka ce kowace rana in ta fito to shine gabas ɗinta in ta faɗi shine yammanta So da kan an haɗa kenan an yi rantsuwa da kwanaki dukansu gaba ɗaya na shekara da kuma kwanaki gaba ɗaya na rayuwa ko kwanan farko zuwa kwanan ƙarshe na duniya kwana nawa duniya ta ne daga farkonta zuwa yanzu kaga Allahu alamu to waɗannan kwanakin duka Allah ya yi rantsuwa da su da abin da ke faruwa a cikin su to sai Allah ya rantse da kansa a nan in kuka kula almaqsumu bihi din shine Allah ya rantse da kansa da kansa domin uqsimu bi rabbil mashariq waye rabbil mashariq Allah Allah waye rantsuwa kuma Allah kun ga Allah ya rantse da Allah uqsimu bi rabbil mashariq Allah ya ce ya rantse da Allah wanda ya kirkiri ya halicci yake gudanar da dukkan mahudar rana wal magharib wato abinda wal magharib da dukkan mafadar rana Allah ya ce inna laqadiruna mu masu iko ne muna da iko ala annu baddila khaira minhu mu musanya wasu waɗanda suka fi su alheri in Allah ya ga dama wa in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama sai ya shafe mu duka yayi wasu daban ko ba irin mu ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka ba da baya sai Allah ya musanya wasu ba kowa ko ba za su zama irin ku wajen saba wa Allah ba to Allah ta'ala ya ce ala an nubaddila khairan minhum inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum masu iko ne mu abu samu canza wasu ba su ba wa ma nahnu bi masbuqin Allah ce mu ba ababen tserewa bane ko ba ababen gajiyarwa bane ko kasawa bane babu kasawa cikin al'amarin Allah inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fadharhum Allah ya ce basu kyale su ya hudu su yi kutsa kutsansu su su kutsa can su dilmiya can su fada can wa khuttun kallazi khadu Ha gani kutsa kamar da suka kutsa mutum ya kutsa cikin barna ya ta shegantaka ya ta iya shege ya ta barna ya ta saban Allah ya ta taka dokokin Allah ya ta kashe bayan Allah ya ta cin dukiyar jama'a ya ta zagin mutane ya ta cin mutuncinsu ya ɗauka ya sha Allah ce ku kyale shi zai zo za mu haɗu da shi shi yasa 'yan wuta in an tambaye su ma salaka kun fi saƙar قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع wa ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم amal wa khudtum kallazi khadu Allah ya ce kun kukkutsa cikin barna yadda su ma suka kutsa suka dilmiya cikin barna to Allah ya ce basu su dilmiya wa yal abusi ta wasa zamanin wasa ne yanzu ga fifa nan ta fito mana da wasa iri iri e, eh, wasa yana nan a duniya ya fi cikin carbi iri iri wasa hadda na tsattar da yawa ya fi kowa iya tsattar da yawa ya nisa e, shi ma wasa ne kaga wani wasan ma ka rasa hikimar da ta sa ake yin sa amma har da zakaran gwajin duniya na wannan wasan duk duniya an shagaltar da ita da wasa yanzu da ake yin world cup din nan ka duba yadda hankalin mutane ke tashi an ce wasu har sallah suka dinga yi wai saboda wani kulob ya ci wani club wasu ma har yanka suka yi kai akan bal wani ma ya saki matarsa saboda tana wani kulob shi kuma yana wani kulob. to sai aka ci kulob din da mijin yake goyon baya ke ko matar sai kika yi dariya shi kuma ya ji haushi ya mare ki ya sake ki da ta tafi gida tana kuka akan mijinta ya sake ta ta ji ta gaya babanta ashe shi ma babanta dan kulab din mijin da aka ci ne ta je baba an sake ni me yasa aka sake ki wai don ana bar tsakanin kulab kaza da kulab kaza ya ce to sai aka yaya to ni na goyon bayan kulab kaza shi yana goyon bayan kulab kaza to aka ci kulab din da yake goyon bayan na dariya shine ya mare ne sake ci. to wa zaki mana dariya an shi ne ni ma biki san wannan kulab din nake goyon baya ba to kaga har gasa ake yi ta kayan daki mace ta sa kayanta wannan ta sa kayanta yanzu bal din ba wai kallon ta kawai ba caca ake yi da ita da za a fara kulab da kulab sai wannan ya saka kuɗi wannan ya saka kuɗi ko wannan ya saka gidansa wannan ya saka gidansa ko wannan ya saka motarsa wannan ya saka motarsa kuma ana gaba ana kisan kai duk qawaid shurut na wala wal bara duk ka'idodin wala da bara sun shiga cikin bal sai a so ka dan bal aƙika dan baka bal ko a so wannan aki wannan ana faɗa ana zubar da jini ana asara kuɗi duk wani abu da ya kamata a yi wa addini ana wa bal a yanzu ta wuce maganar wasa yanzu ne ma take ta koma aƙida to kun ga wannan matsala ce daga wasa kuma sai wasa kuma ya zama faɗa sai ya zama zubar da jini ya zama gaba ya zama haddasa fitina to kun ga Allah ya ce ka bar su su ta kutsawa cikin wasannin su hatta yulaqu har sai sun gamu da yau yawmahum lazi yu'aduna ranar da ake musu alkawari akwai ranar da aka wa kowa alkawari zai zo to kana ta wasa kana ta wasa kana ta wasa domin wasan ko za ya dan taba kaɗan kada a yi shi yadda zai ɗauke maka hankali ga barin abin da aka wajabta maka na ilimi da karatu da sana'a da aikin yi da bin Allah da bin manzan Allah da kyautata wa iyayenka da zaman lafiya da alkhairi da haƙƙin maƙota da sauran haƙƙoƙin da ke kanka kakka bari ya ɗauke ka to amma kana ta wasa kana sha'awa wasa kana ganin wasa kana bin wasa har ma wani yanzu gaba ɗaya rayuwarsa ta zama wasan bayan an gama wasan kuma sai ya biya ga wani kulam ne wani coach ne ya ritaya wani dan wasa aka mai can nawa aka siye shi ya dinga shiga internet yana shiga facebook yanzu nan muna magana cewa akan waɗanda suke buɗe shafi a facebook kuma suke da waɗanda suke sha'awar wannan facebook ɗin nasu suke bin karatuttukansu ko suke bin su to sai muka ga cewa malamai da yawa a duniya wani zaka ga mutum miliyan uku ne suke laikin din abin nan dinsa wasu miliyan ɗaya wasu dubu ɗari biyar wasu dubu ɗari uku wasu dubu ɗari biyu wasu kaza da muka buɗo wani ɗan kokawa wai john cena mutum miliyan talatin da bakwai ne suke laikin din a duniya miliyan talatin da bakwai amma da muka buɗo har ka'aba laikin ɗin ka'aba <laughs> miliyan biyar ko kaza ba kaga hankalin mutane ya tafi kan 'yan wasa to ka buɗo duk ragowar 'yan wasan ka buɗo shafinsu a facebook ka duba kaga adadin mutanen da suke bin su kuma ka dubo na malamai kaga adadin mutanen da suke bin su kaga abin da mutane suka fi sha'awa a duniya ko kawa bal da sauran wasanni shi Allah ce ka basu su ta wasannin su hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun yawma yakhrujuna min al-ajdathi ranar da za su fito ko suke fitowa daga cikin kabari sira'an da sauri da sauri saboda Allah ya ce a fito dole a fito da gaggawa kowa yana fitowa daga kabari ka annahum ila nusbin yufiduna kai ka ce suna kwararawa da gudu ne ila nusbin zuwa ga wata alama da aka kafa musu ko kuma kamar da suka saba suna ruga da gudu zuwa ga gumakansu da suka kafa to haka nan za su fito suna gudu zuwa ga filin alkiyama kamar irin wannan tashin da aka yi musu khashi'atan absaruhum idanuwansu suna cikin kaskanci saboda ba abu Allah ba ba farin ciki ba jin daɗi ba annashuwa ba murna ba dariya komai na jin daɗi babu tarhaquhum zillatun ga kaskanci ya lullube su ta sama ta ƙasa zalikal yawmul ladzi kanu yu'aduna wannan shine ranar da dama aka yi musu alkawari za su zo to gashi ta zo azifatul azifa waqa'atul waqi'a iqtarabatu sa'a ata amrullah al'amari ya tabbata sai kaga idan munafiki ya zazzare ya rasa inda zai sa kansa to abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ya ba mu lada inda muka yi kore kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi maganan ni'ima da alheri da aljanna Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi maganan azaba da firgita da razanarwa to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah kuma ya bamu ikon aiki da abin da ake so mu yi Allah kuma ya bamu ikon barin abin da ake so mu bari tambayoyi wanda ya ce malam ina hukuncin wanda ya yi rantsuwa sai ya rama cutar wadda aka masa amma sai ya yafe to ya tabbata hadisi wanda ya rantse akan zai aikata wani abu sai ya ga rashin aikatawar ya fi alkhairi to ya bari din ya yi kafara rantsuwarsa yanzu wanda aka cuta din nan ya ce sai ya rama ramuwa menene in an cuce ka adalci ne ba mani'ita da alaikum fa'atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma abin da yafi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum saboda haka yin hakurin yafi to sai kai kafara ta hanyar ciyar da miskini goma dubu ɗaya da ɗari biyar ta ishe ka kaci da muskini goma in ka auna kwanan shinkafa aka sarrafa shi aka sa nama ko aka sa wake to zai isi mutum goma su ci su koshi da haka ka yi kafara kenan ta wannan wato abi da kai ko kuma ka ɗinka riga guda goma ka ba muskinai su sa in ba ka da halin yin wannan to kai azumi kwaya uku ko a jere ko a rarrabe tunda yanzu ba wadda za a siyo yanta Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abinda ake so mu yi Allah kuma ya ba mu ikon barin abinda ake so mu bari til hikmata man yasha wa man yu'ta al hikma wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار All across ocean and